This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da shiga azumin watan Ramadana da fata an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. shugabanni a bangarori da dama na nahiyar turai sun sha alwashin tsayawa tare da ukraine bayan da ganawar shugaba amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky a fadar white house ta rikide ta koma zazzafar musayar yawo a jiya juma'a inda trump ya kira zelensky da mara kunya shugaban kula da manufofin waje a kungiyar tarayyar turai kaja kalas ta ce lallai ya tabbata a fili cewa duniya mai walwala tana bukatar sabon shugaba ukraine turai ce kuma muna tare da ita a cewar wani sako da kalas ta wallafa a dandalin x shi ma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya faɗa a wani sakon x cewa ukraine za ta iya dogara da jamus da kuma turai yayin da prime minister spain pedro sanchez shi ma wallafa wani sakon dandalin sada zumunta cewa ukraine spain za ta tsaya tare da ku shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya biyo sawu inda ya faɗa wa manema labarai a ƙasar portugal cewa rasha ita ce azzaluma kuma ukraine ce ake zalunta sai dai ba dukkan shugabannin turai ne suka goyi bayan ukraine ba prime minister hungary victor orban wanda ya daɗe yana sukar taimakon soji da turai ke baiwa kiev ya wallafa sakon x cewa shugaba donald trump ka yi tsayin daka don kawo zaman lafiya ko da kuwa zai kasance mawuyaci ne ga fahimtar mutane da dama godiya gare ka shugaba babban sakataren majalisar dinkin duniya antonio guterres ya faɗa a jiya juma'a cewa washington ta sanar da ƙungiyoyi da dama da ke karkashin majalisar dinkin duniyar masu ayyukan jin kai da taimakon ci gaba matakinta na rage tallafin kuɗi wanda kuma ya ce zai haifar da babbar matsala ga marasa galihu a duniya gane ya kira ga gwamnatin trump da ta sauya tunaninta idan har wannan rage tallafin ya tabbata zai addabi wannan duniya mai karancin lafiya da tsaro da kuma rashin makoma ta gari in ji guterres yana faɗa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya ya ce rage taimako da tasirin amurka a fannin jin kai zai shafi muradun amurka a faɗin duniya ya kira ga sauran kasashe da suka sanar da rage tallafin jin kai da taimakon ci gaba a cikin wannan lokaci da su sauya tunani bayan su yi nazari mai zurfi a shirye-shiryen amurka tana shirin kakaba harajin kashi 25 a kan motoci da ake shigowa da su kasar daga watan afrilun shekarar 2025 yayin da wannan matakin ke auna motoci da ake shigowa da su amurka tana yiwuwa matakin zai shafi kasuwar motoci a najeriya wanda ke dogara da motocin da aka ɗan yi amfani da su da ake shiga da su amurka mutane da dama ne suke fargaban wannan ƙarin harajin zai sa farashin mota ya yi tashin gwauron zabi sai dai wasu kuma na mamakin hakan zai sa motoci da ake kirawa a amurka su yi sauki ga 'yan kasuwar najeriya masu hada hadan shiga da motoci a najeriya ba su kadai ne lamarin ya shafa ba farashin mota a najeriya da ya ninka sau hudu a cikin shekaru biyu lamarin da ya sa mallakar mota ta zama da wahala ga mutane wasu 'yan najeriya da suka hada da emmanuel aaron da akin tunde akin molaye da suke sayan motoci a amurka zuwa najeriya sun ce wannan karin harajin zai addabi farashin mota labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Batun lafiyan Roma ya samu koma baya a jiya Juma'a yayin zamansa a asibitin Gameli na Roma inda ya shafe makonni biyu da suka gabata. Fadar Vatican ta ce wani keɓantaccen yanayin numfashi ya haifarwa da babban jagoran addinin mai shekaru 88 yana shakar amansa wanda ke buƙatar na'urar ba da oxygen ga marasa lafiya. francis ya kasance cikin hayyacinsa a wani lokaci kuma ya sami damar ba da haɗin kai wurin gyara shi don samun ya murmure fadar vatican ta ce fafaroma har yanzu yana sanin abubuwa da ke faruwa a kusa da shi a ƙarshe an fara binciken wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya akan fasahar harshe bayan da waɗanda suka shirya taron ba zato ba tsammani suka soke jawabin abdulwai ayub wani shahararren masanin harshe ɗan kabilar ogar kuma ɗan rajin kare haƙƙin bal'adama da zai yi an sanar da shi soke jawabin ne sa'o'i kalilan kafin ayyub ya gabatar da jawabi a taron tattaunawa a ranar 25 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai ka mazumin ga mun daki dalbarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu ga karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhaba sharon ramadan Welcome, the great man, Muna Makamarabi, Shah al-Quran. kai ramadana komai na sakewa da gangan jikinka gabobin jikinka shi ta salati yana cewa marhabi da zuwanka use of this year Ramadana. I dedicate myself to Almighty Allah. Bana so ta wuce na zo na dinga fama. Bari ka tashi nan da nan na dinga wala. Duk wannan wata mai albarka. albarkacin sa ka daure duka shetanai fa mu sani fa Allah ya mana wannan duka yanda za mu kokarta kara bautata masa ya rabi Allah sahili yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije yiwa masali yaro karkije karki banni da waye Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana tashi lafiya. Malam Magres na tashi lafiya lau na san keji murya ta kasa kasa ko na ce a <laughs> ko da baba ko baba kenan zai je zai shiga studio na ai babu babu wanda baya ji mirin azumi kamar baba in gaya miki na ce kai ga ka da yawan azumi kafi kowa azumi <laughs> amma amma ka na ce <laughs> ai shi da aka ce tsibagiyar kan hanya. Eh to ai ranar ai ranar farko ce baba amma dai yau kowa dai azumi ɗaya tashi da shi amma kai ina ganin biyar ka ɗauka lokaci ranar ɗaya biyar ka ɗauka. <laughs> Ya narke ya kwanta. Abba wa na gaba. Ai kan yana. Cin cin kai. Nace mm. nace kan akwai abin da yake sa manya. <laughs> To, malama ya azumi. To, alhamdulillah ke ga kuma ah, an ce Allah ya kai mu shekara ta kai. Shekara ta kawo. Kin san rabon ganin baɗi sai mu rabu. <laughs> Kuwa haka ko ana ma magana. Gaskiya. Ai shi ne gashi nan muna da gaishe-gaishen eh, ta'aziya da yawa. Mm. Mutane waɗanda. Wallahi waɗanda Allah bai kaddara sun ga azumin na an yi na bare da su ba a eh, abin nan ba. Haka haka. Ko su waɗanda muka yi bana ɗin Allah kaɗai ya wanda. Ya san wanda za a kai ƙarshe da su. na yi gaske ne to Allah Allah ya karbi a ibada Allah kuma ya sa mu ga bayanta to amin sun ga karshen wani mu ga ranar sallah to amin sun mu amin to a yau za mu fara da nan gaba kamar yadda muka saba zuwa karshen azumin za mu nemi mutane masu sauraron mu abota wannan sashen su masu aiko mana daga gaishe gaishen sallah da bakin su kamar yadda muka saba na da. Ai eh, gaskiya haka ya kamata. Saboda haka to bari mu fara tsuma masu wannan to na san yi da ai na ga shi yasa ka fara wake-waken to ke san lokacin abu a yi shi eh, yanzu za mu sa waƙoƙi na gargaɗi ga mutane da sauransu haka ne eh, to kawai da ake faɗa kuma da kullum a nan ƙasashe kullum mukan yi matashi kan haka muna kuma bayyana mukan ba da labarin haka da nufin da fatan ganin mu ma mutanenmu za su koyi da yadda akan yi a nan idan aka samu waɗansu hutun bukukuwa na bukukuwa na addini ne ko na al'ada ko ma na ne ne farashin kayayyaki da kowa ma ya samu ya saya to a wannan kuma eh, muna fata waɗanda masu hali baiwa mm. su ma za su yi amfani da wannan lokaci domin aikin da ina lada ko wallahi kan kuma kowa na son ladan nan wato Allah ya sa eh, za su tausaya ba talakawa banda banda rahusa a kasuwa waɗanda kuma ba su da hali su ma su samu inda za su samu wannan taimako ga masu hali bai wata ga watan azumi ya fi bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga yahaya madi dake ko dake ne na sanyi na allah sa haka sunan nan yake da kuma fa'iza sa'idu bisa aurensu da za a yi a asabar mai zuwa wato 28 kenan ga wannan wata na biyu a masallacin izala na ɗaya da ke diba a jihar gombe to allah ya sa an yi a dace allah ya ba da zaman lafiya da albarka zaman tare allah ya nuna mana wannan rana za yana da wayo Eh, wannan eh, ma din dab da azumi a lokacin azumi na'am to bari malama grace kuma mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu muhammad hafiz baballe na nan sashen hausa na muryar amurka bisa ga rasuwar yayarsu wato hassana ado baballe wadda allah ya rasuwa a ranar alhamis a birnin kano najeriya muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyar mu zuwa ga iyaye da sauran dangi da 'yan uwa baki daya da fatan Allah ya gafarta wa Hassana kuma Allah ya sa ta huta Allah ya bada hakurin jure wannan rashin. Sai kuma wata ta'aziyar zuwa ga wato mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da gwamnatin jihar sokoto da ma al'ummar jihar baki daya kan rasuwar dattijo malama grace mm. dallatin sokoto alhaji jibo dan malam wanda shi kuma allah ya rasuwa da daddaren ranar laraba a waye garin ranar alhamis maza sun kwanta da a sosai kuwa don wato jigo ne a dallatin sokoto jigo ne malama grace wato mutane da yawa sun yi kukan rashin wannan bawa allah Eh, shine uban kasar sakkwato ta kudu ce ko ta arewa ah, muna fatan ya huta Allah kuma ya to amin muna mika muna mika gaisuwar ta'aziyar mu ga wato dan uwa kuma abokin aiki ɗaya daga cikin ƴaƴansa Hayatu Jibo Dallatu a tsohon ma'aikaci a gidan rediyon muryar Najeriya wanda kuma yanzu yake gidan rediyon FM na Alu ya gode a nan Sokoto da sauran dangi baki ɗaya tare da fatan Allah ya gafartawa Dallatun Sokoto Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakurin jure jure wannan rashi to amin sun bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga muhammad hayya da abdullahi foto da bala laba mai barcelona sai alhaji hamisu mai yadi da yahaya dano da salisu mai gidan mai da salisu na mai gidan mai biredi a jama'are sai matu direban keke da honorable madaki dabar. To bari gaida kuma mika gaisuwar fata alheri ta a abar ya huce zuwa ga abokaina mata shugaba laraba mai fura shugabar matan kungiyar zaɓi sonka da taimakon juna reshen jihar Yobe. sai kuma takwarata shugaba laraba mai abinci ita kuma tana shugabancin wannan kungiya reshen karamar hukumar fataskum da alhaji montari yarima sarkin telonin sarkin fika a fataskum sai kuma alhaji bradada galadiman kukuri da kuma alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa sai alhaji gambaringin mai yankan farce da shugaba buba mai goro gashuwa da kuma abubakar kawo girgir da fatan an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace to bari kuma mu gaida wato dimbin masu sauraron mu da kuma wato tuntubar mu a kodon lokaci musamman idan muka bude layukan mu a shirin mu na dare inda muke bada damar ana bayyana ra'ayoyi wato Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna sai Bello Garba Dinawa kala kala dan jihar Sokoto mazaunin Kwara sai ambasada dan Jimma dari dari Ah, sai kuma umma malam ali shugaban muryar arewa dogon dutse a jamhuriyar nijar sai abdullahi adamu antau jihar jigawa sai ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi da bashir tela lafiyar bare bare a jihar nasarawa sai alhaji sule bakin kasuwa gambaji azare ta jihar bauchi sai bala mai wankin hula wushishi a jihar neja sai garba injiniya dabci a jihar yobe da alirab kana gashuwa babban auditan muryar talaka ta najeriya a karshe da bilyaminu umar na kasari shugaban kungiyar ma'abota sauraron kafafen yada labarai ta jihar sokoto da fatan dukkansu sun wayi garin wannan wata mai albarka na ramadan lafiya kuma za su yi hutun karshen mako lafiya. yau amin sun na san yana yau ma ka yi bako. Eh lalle yau ma mun yi bako malama anti. <laughs> Yau muna muna muna fahariya da ganin yadda matasa suke tashe gaskiya eh, a fannonin fasaha irin ina abin tun da kin san da irin fasahar waka abu ce wadda ta takaita eh. za a ce ya ga mai akasari dattawa kuma wasu sanannu ko shahararrun mutane to yau ma eh, wakilinmu rukayya basha ita ce ta yi mana hira da wannan ah, matashi waka aka ce a baki mai ita tafi fi daɗi na ya gabatar da kansa da kansa Da farko dai sunana Ishaq Muhammad Inkiyaji Sky Zamani. Daga sanda ka ji kana son ka fara wannan wato sana'a ta waka wasu irin matakai ka bi domin ka cimma burinka. To alhamdulillahi har kullum lokacin da na ina son in fara harkar waka ina kwallon kafa ne. Domin ban taɓa tunanin mafarki na ma zai kai na a ce da abinci na a waka ba domin gaskiya ni kwalla sana'a ta. da ita na fara samun kuɗi da ita na fara abin da za a ganni a sha'awata a ji ana so na in ji daɗi to kuma lokaci ɗaya da na zo na ɗan yi difomin a ɓangaren kwallo sai na ɗauki size ɗin waka na fara waka saboda sha'awata da abokanai mawaƙa da kuma wasu mutane da nake ma'amala da su tun kafin na fara na fara harkan waka a studiyon wani abokina ne ana ce mai na nafi'u yan gidaje gidajen waka a garin kaduna to abokina ne sosai zan iya kiran ma shi ne mai gidan na tunda studiyonsa ne kuma a ƙarƙashinsa nake kuma shi ne jagora yana nuna min wasu abubuwa domin waka ce ta kai ni studiyansa har muka saba da ne waka ɗaya ya ji daɗin abin da na yi ni ma na ji daɗin abin da ya min har na koma ina zuwa studiyan da zama a fira a wasa da dariya har aka yi min rajista na zama ɗan kamfanin gidaje fim and sound studio da ke garin kaduna To akwai kalubale da ake fuskanta daga wajen 'yan uwa da iyaye in za a shiga irin waɗannan sana'o'i wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen iyayenka? To alhamdulillahi gaskiya na fuskanci kalubale amma ba wanda ya dakatar da ni aiki na kunce sana'ata ba saboda na fara sana'ata ne da umarni iyayena kowa nawa yana su babu wani wanda ya nuna bai son harkar waka ta sai dai kalubalen mutanen layi domin fa ba ma ni ba ba kuma wanda suka dade a ciki ba ko yau mutum zai fara waka to fa akwai isgilanci sai ka daure na farko ba za a danganta ka da kowa ba sai da wanda yake suna a wannan gabar in ka zo wuciya sai a ce sai kafuwa ne ko sai wani ba fa ka ake ba isgilanci ne na fuskanci kalubale ta irin wannan domin akwai wani ban Allah ma da ba zan taba manta da shi ba nayi wata wakar aure yake cewa shi wannan wakar ko daga bacci ya tashi aka tashe shi zai iya yin ta to kin san ba abin da ba a rasa masoya yara suka tashi hai hai hai ƙarya ne ƙarya ne kamar ma za a yi faɗa da su akai cikin ikon Allah sai Allah ya kawo wata rana na yi waƙar wani fim aka je aka kunna ta a gabansa sai ya ji waƙar ta yi mai daɗi wa'annan yaran da ake abin a gabansa sai suka ci sai yake ce musu to kun ji irin waƙoƙin da ake so ba irin waƙar mai gidanku ba sai suka kwashe da dariya suka ce to kaga lokaci kenan yau Allah ya kawo ya yi waka kaya ba baka san shi ba to na fuskanci irin wayannan abubuwan da sauransu to da ni da masu sauraro za mu so kaɗan rera mana wani daga cikin salon wakan da kake yi ban yi zato ba so za ya zama ajali ba sai ga shakan ƙaunar ke ya huzar da saraina To na sanyi na kaji bakon namu. To malama Grace lalle hakika da masu sauraron mu dun mun ji tashi gogurma kuma. An ana burgi ana ana cashewa ana cashewa kwarai da gaske. <laughs> Gaskiya. To na sanyi na kana da labari ne. Oh. To na sanyi na yau wani gajeren labari zan baka. Labari ne na na wani barawo. To. barawo ya shiga gidan ki ce babbar bare ko ba gobiri wani <laughs> ai ta su ne barayin kasan nan a'a a'a a'a <laughs> da an ce da an ce barawo to ɗaya biyu ko dai babbar bare ko kuma ba gobiri waɗannan duk eh, su ne barayin najeriya to a to ni dai a bakin ka aka ji ni dai kusa <laughs> ba a bakin na sanya aka ji to ba ɗaya cikin biyu ba babbar bare ba ne ba ba fulatani ba ne ba ba wa dai ne kace eh, bagobiri to bagobiri to duk dai ga kunan guda uku jika inna wani mai sauraro ya yanke hukunci wane ne to aka ce aka ce wani barawo ne eh. ya tafi sata da eh. dare ashe gidan mai gidan yana da tabin hankali to to shikenan ya sallam ya sall ya ja jiki ya shiga salam salam salam salam ya ji sa'a ya dauki tv to to ashe shi mahaukacin nan yana kwance yana gani to to da ya ya kyale shi ya dauki tibin ya fita mm. sai sai ya dauki eh, eh, ya fara bin shi da <laughs> eh, gudu yana bin shi da gudu da barawa ya lura cewa mai ana bin shi sai ya hau gudu to barawo na gudu mahaukaci na bin shi da gudu to da yake shi barawo yana dauke da tv eh ya gaji yana haki in ya gaji ya fara haki ya fara haki <laughs> sai shi ba barawon ya tsaya a shi ma hukace shi ma ya tsaya shi ma yana haki eh. in barawo ya ci gaba da gudu shi ma ya bi shi da gudu in ya tsaya shi ma ya tsaya <laughs> to shi kenan can da barawo ya gaji da gudu sai ya ce to kai ga kayanka satan ma an fasa <laughs> sai barawo ya ce a'a ai sai mahaukacin ya ce a'a yo ai kai ne bin remote kamance so ne ka nake in baka remote ba ka nake in baka remote ka dauki tv ba ka dauki remote ba sashen ne ba ake taimaka mai kada ya je kallon tv ba remote ta yi ni ma malama ke tuna mai wani gajeren labarin irin wannan shi kuma wani bagobiri ne sai ya haura gidan iyayen gidajensa fulani sai ya yi sata <laughs> sai ya yi sata eh. to ba a gan shi ba shi wannan eh. a shi ba wanda ya gan shi sai ya sato saniya saniya ya sato. Babban magana. take ko gobiri da da rigima. To, a'a ba a gan shi ba. Sai biyo hanya sai da ya kawo inda ya san kamar ba a san saniya ba eh. sai kama tafiya shi tinkis tinkis yana tafiya. To akwai wani mahaukaci shi kuma nan ne wurin zamansa. Sannan kin san kowane mahaukaci akwai ɗabi'a ko wata kalma da Allah zai sa ita ce kullun eh. zaka eh. shi ne ma za a yi identifying ɗin shi da ita. To shi kalmar shi ɗaya ita ce kai dai mun ganka to ah. eh. <laughs> oh, ya wannan magana ta zo kan gaba eh, sai kawai ko da bai sai mahaukacin nan kawai kai dai mun ganka to ya juya kalli mahaukaci kuma sai aka sa kawai sai mahaukaci ya kallo shi ta ce kai dai mun ganka shi kuma bai san mahaukaci ba shi bai san mahaukaci ba eh. kai dai mun ganka to koma dai wane ne dai an kalle shi an ce kai dai mun ganka sannan ya san bai da gaskiya yawa <laughs> ina ganin lalurar da babu shi ai sai sani a gashi <laughs> Allah eh. dama masu abu sun biyo sawu eh sun biyo sawu suka ita kuma saniya ta samu bola nan ta cinci wannan ta cinci wannan suka samu saniya su suka dauka suka ci. shi ba ce na gan ku kuma na gan ku. nan kuwa sun taimaka ma <laughs> sun taimaka ma Fulani. <laughs> Akwai asumi na farin malama juli na daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin murtala faruk sanyi alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a sha ruwa lafiya na'am Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Kar da sha'awar ka dan ka ramadan